PDP dai ta bakin kakakinta Olisa Metu na nuna bata samu rarrabuwar kawuna tsakanin shugabanninta da ƙasa ba, amma duk mukarrabai da jami'an da ke kusa da mamanga na nuna kusan mutum uku ne kacal ke bayan Bamangan, sai dai ba mai son a ji mutuwar sarki a bakinsa. <laughs> Chairman is there. <laughs> Dam dam. ba mangan dai na nuna yana nan daram kan mukamin sa da kuma togaciyar matukar aka kawar da shi to fa kofa za ta buɗe ta yakar Jonathan da hana shi takara a zaɓe mai zuwa. komai dai zai iya faruwa kan kujerar ta manga musamman ma gashi tsohon shugaban kasa Obasanjo ya aiko masa wasiƙa yana barazanar ficewa daga jam'iyyar matukar ba a kawar da shugabanta na kudu maso yamma Buruji Kashemu ba da ya ce Amurka mana neman zaruwa a Jallo don tafka wasu munanan laifuka Wani tasiri wasu wasiƙun Obasanjo ke da shi ne ga rasa kujerar Bamanga da mata zarcin Jonathan. Dr. Sadiq Abba masanin kimiyyar siyasa ne na Jami'ar Abuja. In an duba Najeriya yanzu, Jonathan baya da abin da zai aiki a kai a sake zabensa wani aiki yayi a filin tsaro babu a ilmi babu kiwon lafiya babu in dai za a bi gaskiya bisa gaskiya jonathan baya da abin da zai nuna dan najeriya a mishi zabe na biyu obasanjo ya bashi hanya ne a siyasance ya ringa magana a ji shi shi yasa kawai yake mai da martani dina ko martaninsa zai kawo mishi riba a siyasance allah kaɗai ya sani hatsarin abun nan guda biyu ne na farko shine zai kashe demokaradiyya dama demokradiyyar mu ba ta ɗore ba na biyu kuma zai iya kawo wasu mutane su ɗauki mulkin na hannunsu wasu sojoji kenan wannan hatsarorin guda biyu kenan cikin fatan rikicin nan na siyasar pdp ba zai shafi makomar demokradiyya da haɗin kan najeriya ba da wasu ke hasashen pdp ba ma za ta amince da kayan zaɓe ba in aka yi la'akari da jin irin kalaman da ke fitowa daga shugabanninta na ƙasa shugaban al'umma alhaji garba jijjiga ɗam ya ce akwai buƙatar taka tsantsa sai dai gyara na allah yanzu kuma tun da ka ga dai mutane irin su general obasanjo suna rubutu kasan dai abu ya zo kusan karshe ba wai wato ko siyasa ce ta zo karshe ba a'a dole ne a fito a faɗa gwamnatin gaskiya don idan ba hakan aka yi ba sai ka ga siyasar ta karye komi ma wato ya biya lalace don yanzu 'yan siyasar tamu kowa ya zarme kawai bukatar kansa kawai in ba kansa ba babu wani wanda yake tunawa da wani in ka samu ka haye sai ka manta kuma da waɗanda ma suka taimake ka kawo wannan kujeran shine kawo mana irin waɗannan na kaso a harkar samu ta siyasa ta Najeriya nan idan an ci gaba da irin wannan to babu inda zamu je siyasar dole ne ta gurgunce a rasa ma ina za a kamata. ba kamar sauran wasu shugabannin jam'iyyar PDP na baya ba man ga tukur dai ya sha tsallake yunkurin kwabewa yanzu dai za a jira gashin wannan karan zai tsallake kuwa matukar ko ba mangan ya tsallake hakan na nuna Jonathan na son samun tikiti kai tsaye don sake takara ba tare da fuskantar hamayya ba kamar yadda ya kara da Atiku a 2011.